Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun. Faduwar bazata ta kudin euro na tarayyar turai yanzu ya yana cikin daidaito tare da dalar Amurka dalilan wannan faduwa da illolinta ga yankin sefa tare da masanin tattalin arziki. an kaddamar a yau laraba a gadas da sai da abincin bisa shi a farashi mai rahusa fiye da ton 1,250 aka keɓe a yankin a gadas akwai mu da ƙarin bayani za mu taɓo batu kan yadda aka kula da cutar kwalara cikin jihar birnin kwanne yankin tawa a shekara ta 2021 shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labar naku dalla-dalla iro kudin tarayyar turai ya cima matsayin daidaito tare da dalar amurka abu na farko tun a shekara ta da biyu a cewar wasu kafofin watsa labarai na yammacin duniya wannan faduwa ta iro tana tare da hauhau farashin kaya da kuma bunkasa mai tafiyar hawainiya adamu lushe ibrahim masanin tattalin arziki da ke kasar faransa ya bada dalilan wannan faduwa da kuma illolinta ga tattalin arzikin kasashe masu masu amfani da kuɗin sefa a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed. Dalilin faduwar darajar euro a gaban dola da ake gani a 'yan kwanakin nan da farko dai kudin canjin bai daya na yankin turai yana da nasaba ne da yakin da yake faruwa a Ukraine. A daya bangaren sauran masu zuba hannun jari na duniya suna bincika riba da suke samu a game da faduwar darajar euro a gaban dola. Kuma faduwar euro ba labari ne mai daɗi ba gare mu yankunan da ke amfani da sai wanda haka yana iya haddasa ƙara hauhawar farashin kayayyaki masarufi. Faɗuwar ciniki da matsalar cimaka ya sa hauhawar farashi. Don haka akwai bukata a tsayar da shigo da waɗansu kayayyaki daga waje a mayar da hankali ga waɗanda ake samarwa na cikin gida da za su fi amfani da rashin. Damina na sauka sannu a hankali cikin jihar Benin Surwa yankin Difa shuka ta fara tsirowa wata dama ga wakilin kungiyar makiyata ta ran na yin kira ga al'ummomi da su girmama burtalla domin kaucewa rigingimu tsakanin makiyaya da manoma. Umar Sanda na aran a cikin rahoton Mani Musa. de Ta fuskar burtalla mun ce wa makiyaya su kiyaye su bi wannan burtalla sannan kuma an yi hani a yi noma bisa wannan burtalla don wa'annan burtalla ne makiyaya ke bi da dabbobinsu rashin kiyayewar ne ke tushen duk wasu rigingimu tsakanin makiyaya da manoma an aka mutunta burtalla to ba shakka kenan rigingimu za su rage tsakanin makiyaya da manoma a fuskar mahimmancin dabbobi kuma muna kira ga gwamnati ya sa kulawa nan yi wa dabbobi shaushawa a yi sauran dabbobin da ba su da shaushawa kuma a masu shaushawa kamun su shiga karkarin kiwo na ƙasar Niger. e le vaccine avant d'aller dans les zones pastorales du Niger. Ton 173 na abinci aka rarraba wa iyalai dubu guda da suka kunshi mutane dubu bakwai cikin ƙauyuka uku na jihar Tiliya yankin Tawa bisa taimakon sai ICR e a farkon wannan wata. Waɗannan mutane suna cikin matsalar rashi mai tsanani a ciyar ƙungiyar agajin. Al-Mustapha Muhammad Zanu shugaban sai ICR e Tawa ya yi wa Idris Adamu ƙarin haske. An samu ayyuka na rarraba cimaka da ya shafi iyalai dubu da goma kusan mutane dubu bakwai a cikin wannan tsari ne sai isayar ta rarraba kilo 172 ga kowane magidanci a tsawon watanni biyu domin dafawa a kokarin da gwamnati take yi da abokanin hulɗa da ke aiki a cikin wannan gunduma ta tiliya sai dai garuruwa uku ne ba su samu tallafin ba waɗannan garuruwa uku ba su taɓa amfana da tallafin da sai isayar take ba bayarwa ba don haka ne sai isar ta tuna da su domin karɓa bukatocinsu na tsawon watanni biyu Tun dubu guda da ɗari biyu da hamsin na abincin busashe zuwa ga yankin Agadas domin saidawa a farashi mai rahusa a wannan shekara bisa taimakon gwamnatin Nijar. An kaddamar da kamfan a yau sha uku ga watan Juli. Shekarar bara an samu karancin abincin busashe makiyaya za su amfani da cimakar domin lafiyar dabbobinsu a ciyar Zabairu Liman jami'in kiwo a cikin rahoton Musa Mamman. na ke da da a Abinci ne da aka baiwa jihar agadas ton 250 da da hamsin za a raba a da'irar birnin agadas Amma sauran kwamin da gundumomin jihar za su iya samun sa daga kwamin ɗin agadas. Manufar shine a baiwa makiyayan jihar agadas damar su samu wannan cimakar don su baiwa dabbobin su su samu koshin lafiya. Don ko bara an yi kaka mai ban wahala sosai. A yanzu haka ciyawar da ke shimfiɗar batta da cikakken nau'in ciyarwa kuma a kasuwanni cimakar dabbobi ta kai tsada kwarai kenan wata dama ce ga makiyayan jihar Agadez na su samu wannan cimakar tsarin da aka yi bai da wata wahala kowane makiyayi zai zo a mangaza yana da yancin samun buhu uku buhu mai kilo hamsin jika biyar ne yake. Wata makarantar Lise da Excellence za ta buɗe ƙofa a komawar karatun shekara ta 2022-2023 cikin jihar Tesawa yankin Maraɗi a cewar wani ƙuduri na ma'aikatar ilimi na ranar 12 ga wata. wannan sabuwar makaranta za ta kasance a sansanin makarantar econ normal ta jihar tare da dukkan abubuwan da suka dace tuni ma ɗakunan kwana na ɗalibai suna cikin gyara kuma makarantar tuni tana da ɗakin ajiyar littattafai Matasa goma sha biyar ne na Ciro Zerina a yankin Agada suka samu horo a farkon wannan wata ta fuskar kai agashi tare da taimakon kungiyar Kurarush. Niger, Sanda Isufu mai bada horo ya bayyana dallon wannan horo da mutanen da kuma abin ya shafa a cikin rahoton Ahmed Filan. sai Horo ne na kawo agaji da muke baiwa masu sa kai su goma sha biyar na kwamitin gundumar Cirozirin. Wannan horon muna son mu samu 'yan sa kai ne wayanda za su yi aikin ba da agaji idan akwai wani bala'i ko kuma kun san wani lokaci akwai da yawan motoci da suke kawo cinkoso da kuma haɗarurruka hanyoyi. Waɗannan 'yan sa kai idan aka horar da su za su samu matsayin 'yan agaji kuma za a yi musu katin da za su gabatar idan an samu wani haɗari domin al'umma su bari su yi aikinsu domin su ceto rayuwa. Tun yau da 'yan shekaru bincike da dama sun tabbatar da matsalar tattalin arziki da zamantakewa a bangaren matan Nijar duk da ci gaban da aka samu cikin tsarin baiwa mata 'yancin gashin kai sai dai wasu shingaye na takaita wannan jin daɗi nasu. fatima Sidi Tambara a masarautar Agadas na Allah wadai da wannan matsala a cikin yankin agadas a cikin rahoton muktar hamadu wallahi rayuwar mata ni dai bata birge ni ba bata birge ni saboda kana zama gida baka aikin dala baka na fari kana zama haka na kuma da yara mu ko share sharan ganin cikin filaye ko shi ce mace cikin shi musha kenan ka samu aikin da zaka rikewa ga hannunka baka ce dai kaka zani kun baka ce mu wani bani ka samu ka an baka wani kai wata guda ka baka shikka sattin kai dawa kullum kenan ana yin ta kana samu haka na ai kai dawa kenan an gode ko muna bidatta mako kullum muna bidatta wani bi a bamu wani bi kuma bamu samu kuma da yake yawa gare mu dole aka ba wa'ansu bangaren wa'ansu kuma daga ba sai a ba wasu haka ne eh amma ya mana dadi haka da ake ba mu shi mu rishin shi ne abba musu rishin shi ne abba musu ko a rika ba mu haraka sana'a haka a mana sana'a a ba mu jari tunda wa'ansu na yin kaba wa'ansu suna yin itace suna sai da itace wa'ansu kuma suna yin rini kenan sai kamata a baka jari kenan ke mace kin samu jari ba sai kin ce namiji ba ne 'Yan kwanaki bayan sallar layya a Nijar akwai wuya a ratsa wasu hanyoyi ba tare da cin karo da dauɗa ba cikin gari, wata hala da ke tattar da illoli daga rayuwar al'umma da muhalli a cewar daraktan kare muhalli na yankin Maraɗi. A cewarsa ya kamata a ɗauki dukkan matakai domin kawar da wannan dauɗa, Kanal Hamza Barmo a cikin rahoton Muhammad Mamman. ya daidai sheki son akwai dattin da ake samarwa musamman kahonin raguna da daudar kayan ciki na dabbobi duka waɗannan idan ba a kula ba za su iya zama silar cututtuka ga al'umma shawarar da muke bayarwa ga al'umma shine su yi rami su rufe waɗannan dattin Al'umma ya kamata su gane wannan jinin raguna yana iya zama silar ɗaukar wani ciwo saboda dabbobi ne waɗanda likitocin dabbobi ba su auna su ba. watakila dabbar tana da wata cuta, kenan ya kamata a yi rami mai tsawo a rufe domin kiyaye kada yara su kai da shi. An soma a ranar yau a Kigali na ƙasar Rwanda da gasar wasan taekwondo ta Afirka ta shekara ta 2022 tawagar Nijar ta kunshe mutane 28 daga cikinsu 'yan wasa maza da mata 17 da kuma masu horo 11 a game da ranar farko ta kata 'yan wasa shida ne da kocinsu suka shiga fagen daga. uku sun wuce wasan final cikin rukuninsu su ne ibrahim haruna mai shekara hamsin da kuma umaru gora abdulaziz mai shekara 60 da kuma amadu tijani mai shekara 65 sai kuma rahoton mu na musamman a nijar alamomin kama da cutar kwalara 5,591 daga cikinsu an samu mace-mace 166 a shekara ta 2021 a cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya oms kamuwa ta farko ta bayyana a ranar tara ga watan agusta a cewar ma'aikatar kiwon lafiya yankuna hudu ne cutar ta shafa su ne maraɗi tawa zandar da doso Jar birnin kwanne ta samu masu alamu tare da mace-mace hukumomin wurin tare da abokan hulɗa sun gudanar da ayyukan wayar da kai domin daidaita annobara adamu adama dawaki da kuma asuman arzika sun haɗa mana wannan rahoto. Tsakanin watan Maris da watan Oktoba 2021 asibitin gundumar birnin Kwanni ta kididdige halayen kamuwa da kwalera 428 a cikinsu an samu rashi 35 da aka yi rajista cikin cibiyoyin kiwon lafiya 12 bisa cibiya 17 da gundumar ta kumsa. Cuta ce da wani ɗan asalin jihar Sokoto, Najeriya ya shigo da ita a cewar Dr. Abdu Ila shugaban asibitin ta Kwanni yawancin mutanen da suka kamu sun samu waraka ya kuma bayyana yadda aka kula da allobar. Nan cikin likita muke musu magani. Akwai gidajen da muka keɓe da muke wannan aikin. Abin ya fara kamari gidajen suka cika. Muka faɗa ma farfe da sarki DRSP masu hannu da shuni suka samu hannu. An ka da gida inda ake ma masu ciwon kwalara aiki. Inda an ka samu tun guda wanda kwalara ya kama. Muna zuwa mai gargaɗi riyojin da ake shan ruwan samu su magani. Cikin garin kwanne gidajen da ake kai da kawa su mun samu su magani wurin wanka wurin ban haya Allah ka Yallai da dama suka yi zaman makoki game da wannan allobar ta kwalera a birnin Kwanni misalin Malam Aminu a mutum shida cikin iyalinsa suka kamu da wannan cutar mutum ɗaya cikinsu ya rasu ga shaidar da ya bayar. wannan cuta ba karamin bala'i ba ce nan kwanda in dai akwai wani gida da ta faru na ɗaya na biyu to Allah mu za mu zo na uku gidan nawa wanda muka kamu da wannan lalura mutum shida zan ajalin mutum guda daga cikin yara na ɗan shekara goma sha ɗaya da za mu ci musulmi dai a yi ta taka tsantsan kula da wannan tsafta ta muhallinka ta abincinka ta wurin kwananka babbar matsala ce ta kiwon lafiya kwalara cuta ce da ake iya rigakahinta tare da mutunta sharuɗan tsafta da tsabtatar mahadi a cewar Dr. Abdu Ila babban jami'in kiwon lafiya na asibitin birnin Kwanni. Kwanni tana iyaka da Najeriya. Najeriya shekara duka sai sun ciwon kulera. Akwai kai da kawowa tsakanin da Najeriya. Babban rigakafi na ciwon kulera shine tsabta A kiyaye da yin bayan gari da hili sai koda ya zo ya tabo ya zama to akwai cututtukan kulera a ciki ya zo ya taba ma abinci wani ya ce ya samu. A kiyaye tsabta ta inda ake sa abinci. Kwarya ce kwano ne lokacin da duka za a ci abinci a tabbatar da hannuwa an wanke su da sabini to ana haka nan insha Allahu ba a samu matsala ba duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu barin haɗa ko da hasumi guruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.